وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون النبي موسى ya ينامي مغنى mai magana da Fir'auna, Ubangiji wanda ya zo da shirya daga wajen Allah kuma ya san wane ne ƙarshen lamarinsa zai yi kyau a lahira lalle azzalumai ba sa rabauta da abin da suke nema kuma ba sa kubuta daga abin da suke jin tsoronsa